وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا يمتن أشرين دا شدة كوتن رمضان hijira mai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1439 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri na haka za mu amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, mai wannan yana cewa malam muna sa a yi muna bayani da kuma matsayi yadda ake yin salatu tasbih ah, to abin da ya danganci ah, salatu tasbih ah, matsala ce wadda malamai suka tattauna a kai wajen bacin ingantuwar hadisin ko kuma rashin ingantuwarsa hadisin ya zo ta hanyar jama'a آه، من الصحابة يا تهنير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا تهنير العباس بن عبد المطلب آه، رضي الله آه، عنه يا تهنير علي بن أبي طالب رضي الله عنه لدى جماعة من الصحابة يا ذو تكن سنن أبي داود جامع الترمذي سنن بن ماجه musnad al-imami ahmad bin hanbal to wannan sai bayu malamai suka tattauna suka je suka dawo wajen batun ya hadisin yake wanda wannan shi ya bayu ma a abul faraj ibn al-jawzi rahimahullah ya ambace shi a littafinsa al-mawdu'at abin nufi ya sanya shi cikin hadisai waɗanda suke al-mawdu'at ma'ana hadisan da suke wanda matsayin hadisan ƙarya to amma wannan uh, mubalaga ce kaiwa mutuka ne wanda ibn jauzi rahimahullah yakan yi haka kan wasu hadisai a matsayin kuskure wanda abin ba haka yake ba kamar yadda uh, a suyuti rahimahullah cikin uh, nazamud durar alfiyatu as yake cewa wa fi kitabi walad jauzi ما ليس من الموضوع حتى والثيمة من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فعلني فيه حديث من صحيح مسلم وتهر أكو حديثي تكين صحيح مسلم وان يسن ياشي أولا للتافن حديث دا من Allah ke bayani za a samu ababen bugu a hannunsu bulaloli suna dukan mutane to wannan ɗaya ne daga cikin auham da shi ibn jozi ya fada wanda wannan shi ya bayu a dini zahabi rahimahullah cikin a siyari a alamin nubala yayin da yake tarjamarsa yake bayanin tarihinsa yake cewa kurakuran da suke cikin littafin ibn jauzi littattafansa inda za a dawo masa da rayuwar da ya a duniya ba zai iya gyara su ba saboda mafi yawa yana ɗauka ne daga littafi to wanda ɗaukan kuma ilimi daga littafi yana bayuwa zuwa ga fadawa cikin kuskure wannan kenan haka al-imam abu jafar al shi ma ya ambaci hadisin cikin kitabu du'afa nasa jama'a dai min ulama sun ah, raunana wato ainihin hadisin sun raunana hadisin ta dukkanin fuskokinsa ah, wasu kuma daga cikin malamai sun tabbatar da cewa hadisi ne tabbatacce wasu ma sun yi rubutu irin su a ah, abu musa madini yana da risala mai suna tashihu da tasabih irin su ainihin ibn nasiruddin ad-dimashqi shi ma yana da risala mai suna a tarjih li salati tasbih haka irin su a Sheikh Jasim shi ma yana da risala mai suna a tanqih lima fi salati tasbih da dai jama'a min ulama wanda suka ainihin karfafa hadisin suka tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake tabbatacce haka daga cikinsu akwai al-hafiz ibn hajar cikin littafinsa ma'arifatul khisalil mukaffira ma'arifatul khisalil mukaffira anan shi ma ya tabbatar da tabbatuwar hadisin musamman shi hadisin abdullah bin abbas sabanin bayanan da ya ambata a littafinsa at-talqisul habir rahimahullah wannan kenan wanda wannan shi ya bayu wasu daga cikin malamai suka tafi a wannan matafiya ta batun sabanin da aka samu wasu sun raunana wasu sun inganta wasu sai suka tafi akan rauni daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda yake cikin Majmu'ul Fatawa da Minhaj Sunnah Nabawiyya fi naqdi kalam Shi'a wal Qadariyya haka baya baya a Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz cikin Majmu'ul Fatawa wa maqalat mutanawwi'a haka a Sheikh Ibn Uthaymeen shi ma cikin Majmu'ul Fatawa nasa da dai jama'a min al-mu'asirin daga cikin malamai wanda suke na zamani eh amma abin da yake daidai kan hadisin shine hadisin ya tabbata a matsayin hadisi hasan domin ah, ah, samuwar cewa hadisi ya zo ta hanya kaza da matsala ya zo ta hanya kaza da matsala ya zo ta hanya kaza da matsala wannan baya bayuwa zuwa ga hukunta dukkanin hanyoyinsa da wannan matsala ne mai matsalar sai a mata hukuncin matsala wadda kuma take bata da wannan matsalar sai a tabbatar da rashin matsala gare ta da haka a dunkule hadisin ya tabbata babu laifi a kansa za a iya aiki da shi wanda shine abin da Sheikhul Albani rahimahullah shi ma ya tafi kai cikin sahihu targhib wa tarhif da kuma sahihu sunan Abi Daud da haka hadisin ya tabbata ta duba ga wasu hanyoyinsa wato mas'alar tana da faɗi to amma ba lokacin faɗaɗa mas'ala ba ne tunda lokaci ne na fatawa na amsa tambaya a lokacin da yake takaitacce wannan bayanin ma abin da ya sa na kawo saboda mai yiwa in na saki maganar ka iya ji kuma a wajen wani ya ce hadisin bai inganta ba to ko da ka ji dai daman an faɗa kuma an bayyana abin da yake shi ne ya fi zama wato ainihin daidai ya fi zama ainihin daidai da aka ya zo ma daga abdullahi bin mubarak game da yake cikin jami'i turmizi game da aiki kan shi ainihin hadisi ne wannan kenan to yadda batun sallar take shine a hudu ake a hudu kowace raka'a zaka karanta fatiha da suwa idan kai takabiratul ihram bayan ka karanta fatiha da sura to sai ka yi a ah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma sha biyar haka in ka tafi rukuwa sai ka yi so goma in ka tafi sujud sai ka yi so goma in ka dago daga sujud nan ma sai ka yi so goma haka in ka tafi sai ka yi so goma haka in ka dago daga sujud ba za ka miƙe ba sai ka zauna nan ma ka yi so goma to wannan shi zai baka wato ainihin saba'in da da nawa da biyar saba'in da biyar to saba'in da biyar biyar so hudu nawa zai baka na na dari na eh dari dari uku dari uku to wannan shine adadi ah, wannan shine adadi wannan shine adadi wallahu ta'ala alam hmm. a ah, sai wannan yana cewa malam menene ingancin hadisin da ya ce wanda ya karanta suratul dukhan cikin dare mala'iku dubu saba'in suna nema masa gafara wannan bai tabbata ba hadisi ne kirkirarre hadisi ne kirkirarre wannan ya faru ne daga nur bin abi maryam alladhi kana yulaqabu bi nuh al-jami' لأنه كان جماء للعلم طلابة له mutum ne mai yawan tara wato dukkan abubuwa na ilimi da neman su wannan sai ba yake ce masa nuhul jami to kuma makarici ne wanda wannan shi ya ba ya kirkiro hadisai na ƙarya game da falalar kowace sura cikin da goma sha hudu na alkur'ani aka tambaye shi me yasa ya haka yace ai na ga mutane ne sun shagaltu da batun fikihul imam abi hanifa da kuma al-maghazi na muhammad ibn ishaq sun shagaltu da wannan sun kyale littafin Allah da wannan shi ya bayi sai na kirkiro musu waɗannan hadisan na falalar kowace sura domin su dawo kan alkur'ani to kaga wannan kuskure ne da haka hadisin wannan ba na gaskiya bane ne kamar yadda asyuɗi cikin alfiya yake cewa kalwabi'ina fi fada'il suwar faman rawaha fi kitabihi fazar kamar masu kirkiro hadisan ƙarya wajen bayanin falalar surori na alkur'ani yace duk wanda ya rawaito ire-iren waɗannan hadisan a littafin sa yace to kayi watsi da su watsi da su da haka zaka samu masu tafsiri da yawa suna kawo ire-iren waɗannan hadisan kamar al-kashaf الزمخشري تكين الكشاف ذهب ياكا وسو هكا أبو سعود تكين إرشاد الأقل السليم هكا أينشن الخاذن تكين لباب التأويل أنجاني هكا البيضاوي تكين أنوار التنزيل to haka za ka samu a littattafai da dama irin su a tafsirul basit na alwahidi suna ba da kulawa wajen tattaro waɗannan hadisai musamman shi dai a zamakshari cikin alkashaf da haka al-iraqi yayi littafi a al-is'af fi takhariji hadith al-kashaf haka ibn hajar yazo al-kafi shaf ya shi wannan littafin na az-zailai rahmatullahi alaihi ba wajen tantance waɗannan hadisai wanda suke na ƙarya game da bayanin falalar kowace sura wallahu a'lam a sai wannan yana cewa malam yayin da za a fara karantar da yara alkur'ani mai girma shin ta sama ya kamata a fara karanta musu ko ta ƙasa eh, a faro ta ƙasa wannan shi ya fi dacewa a faro ta ƙasa sai dai idan ya zamana yaran sai riga sun yi laushi sun san baki ta wannan babu laifi an iya farowa ta sama domin hadda amma in koyo ne a faro ta ƙasa da ƙasa shi ya kunshi mai gajerun surori gajerun surori ta yadda za su ainihin gane su ainihin fahimta shi ya sa ma ainihin ibrahim bin yazid al-nakhai rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin musannaf na al'imam abubakar bin abi cewa su magabata sun kasance suna kin koyar da yara ƙananan alkur'ani wato yara tun suna ƙanana akwai musu harguwa suna maki saboda eh, abin yana wahala kuma ana samun matsaloli har sai sun bari yaro ya ɗan girma to sai zama na wannan girman sai ya bayi zuwa ga ya haddace cikin kankanin lokaci an gane ba to tunan za a gane eh, kuskuren masu ma ɗaukan hakan a matsayin wani abu na neman suna da talla cewa yaro na tun yana ɗan shekara kaza ya haddace qur'ani shekara hudu ko shekara biyar to magabata inkarin wannan suke an fi so yaro ya zanto ya dan girma ya kai kamar shekara bakwai zuwa goma to a wannan lokaci sai ya zamana in aka dora masa to sai ya zamana abin zai fi tabbatuwa zuwa shekara sha ɗaya ko sha uku sai kaga ya samu ya ainihin ya haddace duk da an samu irin su alhafiz ibn hajar shekara bakwai ya haddace qur'ani kamar yadda yake cikin rafa'ul ishr an ku bafi misr shi da kansa ya faɗa haka haka asyudi kamar yadda ya abata littafin sa husnul muhadara cewa bai kai shekara takwas ba ya hadace alqur'ani an gane da kyau wannan kenan wallahu a'lam a wannan yana cewa malami ne ingancin wannan hadisi da kuma bayani a kansa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tadarakul gumuma wal humuma bis sadaqati yukashifu Allah ta'ala durrukum wa yansurukum ala aduwikum wannan hadisin ba shi da asali bai tabbata ba ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wallahu al-muwaffiq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين نموت ونحيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين آه الله سبحانه وتعالى باتن يا gabatar da bayani game da abin da ya bayyana ga su kafirai na abin da suke ɓoyewa na ƙaryatawa na musawa game da abin da ya shafi tashin alƙiyama game da abin da ya shafi sakamako game da abin da ya shafi makoma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya biyo baya don bayyana me Abin da suke ƙaryatawa suke ɓoyewa wanda shine batu na tashin alkiyama rashin yadda da tashin alkiyama da bijirewa wannan yini da wannan rana to hakan shi ya bayu zuwa ga mai kafircewarsu domin suna gani babu batun wani sakamako babu batun wani wato ainihin hisabi to shine Allah ce wa kuma suka ce in hiya ita wannan rayuwa ta duniya ba ta zanto ba wadda muke cikinta illa hayatuna duniya face rayuwa ce ta duniya wadda muke yin ta mu mutu sannan wasu su zo su ma su mutu wasu su zo haka abin zai ci gaba da gudana wa ma nahnu bi mabu'uthin mu ba ababen tayarwa ba babu batun tayarwa balle batun alhisab balle batun aljaza saboda haka in ka riga ka mutu zamani ne ya kashe ka ya hallakar da kai kuma zai samar da waninka shi ma ya rayu in ya rayu zamani shi ma ya hallakar da shi ya kuma mai ƙara samar da waninsa babu batun tayarwa babu batun hisab babu batun jaza shine wa in hiya in anan ana nufin ma nafiya kamar yadda ya gabata in tana zuwa da fuskoki daga cikin fuskoki shi tana zuwa da ma'ana ma wadda take nuni akan korewa shi yasa cikin suratul jasiya Allah ce wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yazun wato sun ce mahiya. wannan rayuwar da muke ciki ta duniya ba ta zanto komi maface rayuwa shi ta duniya wanda muke yi na mutu muna mutuwa wani haya kuma muna rayuwa mu mutu mu rayu haka muke wa ma na illa daha. ba wanda yake hallakar da mu sai zamani eh, in zamanin ka yayi sai ka tafi yayin da zamanin wani ya zo shi ma sai ya zo haka wasu su mutu wasu su rayu haka za a yi ta yi babatun tayarwa Allah ya ce malahum bidhalika min il babu ilimi tare da su game da haka inhum illa yadhunnun su ba komai suke yi ba face zato da tsammani da gina abubuwa kan shaci faɗi da ainihin karere kan shaci faɗi da ainihin karere babu wani abu da suke da shi na ilimi game da haka shaci faɗi ne shine wa wa qalu in hiya illa duniya dunya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah kamar yadda yake cikin a jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an na al-imam abu jafar at-tabari rahimahullah yake cewa abinda ake nufi da wannan shine abinda suke fata suke buri na cewa ina ma a ce a dawo da su zuwa ga duniya su yi imani to inda an dawo da su din zuwa ga duniya to ƙarshe abin da za su faɗa kiya su ce a'a in ma mun mutu za a dawo da mu ba batun tayarwa haka lamarin yake tun da gashi mun mutun kuma an dawo da mu mun ci gaba da rayuwa da haka ba za su yi imanin ba a'a za su ƙara bijirewa ne su ƙara tabbatuwa kan batansu da kafircinsu cewa babu wani batun tayarwa in mutum ya riga ya mutu kawai rayuwa ce za ka yi zuwa wani lokaci in ka mutu wani ka shi ma ya zo ya yi zuwa wani lokaci shi ma ya mutu zamani ne yake tafiyar da al'amura waɗannan su ne addahariya wato masu kore tashin alƙiyama to ne Allah ce wa qalu in hiya illa hayatuna duniya wa ma nahnu bima wa'uthin shine suke cewa yaquluna a inna lamarduduna fil hafira a idza kunna 'idhaman nakhira قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاهرة suna cewa shin yanzu mu ababen mayarwa ne zuwa ga wata rayuwa bayan wannan rayuwar da muka yi shin yanzu idan muka zanto ƙasusuwa digirgidajju wanda sai daga sun narke sun saje da ƙasa shine makhira akwai kira'ar nakhira duk abu ɗaya ne na nakhira sai daga sun dagargaje sun saje sun zama ƙasa shin yanzu za a dawo da mu kai wannan dawowar kawai dawowa ce ta ɓata lokaci in hakan ma ya tabbata aka dawo da mu to asara ce babu wani abin da zai canja a haka za mu ci gaba da yin rayuwa babu tun tashin alkiyama Allah ya ce to ai lamarin tashin alkiyama kawai busa ce guda ɗaya Allah yana yin wannan busar sai ga su su halittu nan take a farfajiyar filin alkiyama shine fa idahum bisahira to wannan kaga musawa suke yi wanda wannan shi ya bayi zuwa ga me rashin yin imanin su shi ya bayi zuwa ga ƙaryata manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala shine a idza mitina wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id shin yanzu idan mun mutu mun zanto ƙasa za a dawo da mu kai wannan batu da ake na dawowa abu ne wanda yake nesa wato ba zai yi ba ba zai yi ba don haka kawai ba batun dawowa in ka riga ka mutu to ka riga wato ainihin ka mutu ba batun rayar da kai a tayar da kai a maka hisab na ainihin ayyukan da ya gabatar wato ainihin a nan rayuwarka ta ainihin duniya shine wa qalu a idza kunna idaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida suka ce shin yanzu idan muka zanto kasusuwa muka dagargaje muka lalace muka sade da ƙasa shin yanzu mu ababen tayarwa ne a wata halitta ta daban shine wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun suka ce yanzu shin yanzu mu idan muka bace cikin ƙasa muka saje da ƙasa shin yanzu mu zai zama da kenan a tayar da mu a wata halitta sabuwa ta daban suka ce kai wannan lamari ba zai yi ba Allah ya ce basu su masu kafircewa ne masu bijirewa ne game da haɗuwa da Allah Ubangijinsu wanda wannan haɗuwar kuma dole ce ba makawa sai ta ainihin mai, sai ta ainihin tabbata domin su duba su ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su daga babu da babu su aka samar da su hal'ata. على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا كما عند الله يجاه النبي زكريا عليه السلام دا بابك الله يسامد كي to tun da da an yi lokacin da babu kai yanzu kuma ga ka akwai wanda ya samar da kai tun da dai ba kai ka samu haka kawai ba tare da wanda ya samar da kai ba sannan kuma ba kai ka halicci kanka ba to akwai wanda yi ka shine Allah subhanahu wataala kamar da ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun shin ko an halicce su ne ba tare da wani abin da ya halicce su ba ko kuma shin su ne masu halittar kawukansu ko kuma shin su suka halicci sammai da kasai a su dai mutane ne wanda suke ba sa yin yaƙini ba sa eh, samun tabbaci cikin zukatansu game da lamarin makoma game da lamarin tashin wato ainihin alkiyama to lalle kuwa akwai wanda yi su wanda wanda yi su nan shine wato ainihin Allah subhanahu wa ta'ala wannan nuni akan cewa lalle dan adam tunda da babu shi aka samar da shi to zai zanto kuma babu shi din kamar yadda lokaci ya zo ba a yi shi ba to haka kuma zai zama na lokaci ya zo Allah ya tafiyar da shi kuma lokaci zai ƙara zuwa Allah ya zanto mai ya tayar da shi ya dawo da shi domin sakamakon ayyukansa domin bin diddigi kan abin da ya aikata kan abin da ya aiwatar shine Allah ce awalan yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mataran wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim shin ah, mutum bai duba ya gani cewa lalle mu mun halicce shi daga digon mani ruwan mani daga nan aka halicce shi amma sai gashi yanzu yana musu yana ja'in ja yana mai bayyana musunsa game da tashin alkiyama Allah ya buga misali ga shi ɗan adam misalin da zai nuna masa yanda lalle batu na tashin alkiyama batu ne wanda yake tabbas kamar yadda gashi ƙasa za ta zanto ta bushe babu ruwa Allah ya saukar da ruwa sai ta zanto ta rayu ta fitar da tsirrai kayan amfani sannan ka ɗauki mataccen abin da yake na shuka kwaya matacciya ka sa ta a ƙasa ruwa ya sauko sai ta zanto mai ta fitar da abin da yake mai rai wannan duk nuni ne akan haka kuma Allah ya nuna yadda ya halci ɗan adam yadda ya samar da shi amma ɗan adam ya ya ainihin manta da wannan batu na batun halittarsa na batun samar da shi yake cewa wa zai rayar da waɗannan ƙashishuwa bayan su riga sun dagargaje Allah ce ka ce da su wanda ya samar da su ya farar da su daga babu da babu su ya samar da su shine Allah subhanahu wataala shi zai rayar da su kamar yadda ya samar da su a karan farko alhali shi Allah daman mai cikakken sani ne game da dukkan abin da ya halitta na halitta ba abin da zai koyi gare shi dukkan yawan halittunsa Allah ya san da su kowace halitta kuma Allah zai tayar da ita ba abin da yake boyuwa gare shi ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir wa huwa al-latiful khabir to wannan musu suke da a karyatawa game da abin da ya shafi wato ainihin a tashi na alkiyama bacin gashi da babu kamar da a farkon surar Allah subhanahu wa ta'ala ya bude da batu na bayanin halitta ta sammai da kasai da halitta ta duhu da haske sannan ya biyo baya da batun halittar shi mutum bayan babu shi sannan Allah ya bayyana kuma lokaci da ya sanya na tashin alkiyama domin halittarsa samar da shi daga babu wannan dalili ne akan cewa kuma Allah zai ƙara tayar da shi bayan mutuwarsa shine huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun kamar yadda Allah ya halicce ku ya samar da ku to kuma haka zai kara tayar da ku ya kara mai da ku a wata sabuwar halitta ne shine ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allah sami'un basir halittar ku bata zanto ba da kuma tayar da ku bayan mutuwa a ranar lahira ba ce kamar matsayin rai ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wataala abu ne mai sauƙi kamar yadda halittar ku bai zama mai wahala ga Allah ba to haka tayarwar ba za ta zanto mai wahala ba wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayh wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ard wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine wanda yake farar da halittar ku sannan kuma ya dawo da ita halittar ta ku da ya farar da ita wanda dawo da halittar shine ma mafi sauki ga Allah din subhanahu wataala inda za a kwatanta cewa wanne ne zai fi wahala tsakanin cewa ka farar da abin da da babu shi sai ka kirkire shi ka kera shi ka samar da shi sai ya samu matsala ya lalace to shi gyaransa shine mafi sauki gare ka akan farar da shi da babu shi to gyaran shi ya fi sauki to inda zai zama da ma ababe ne masu wahala to zai zanto dawowar ita ce tafi sauki akan me wato ainihin yin halitta ne to kuma dukkaninsu ababe ne masu sauƙi wajen Allah subhanahu wa tunda shi lamarin Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun cewa zai da abu kasance inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun magana mu ga abu kawai in mun nufin sa za mu ce kasance nan take sai abin ya kasance shine wa qalu a in hiya wato ainihin in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimabghuthin sai ka ɗauko can na cikin ah, suratul ah, jafiya da na ragowar wuraren da ya zo sai ka aro shi sai ka kawo shi na na mutu wa na haya wato za mu mutu kuma mu rayu wa ma hannu bima usin mu ba ainihin ababan tayarwa ba ne eh, wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da yake hallakar da mu sai za mu ma lahum bi zalika min ilm innahum illa yazunnun wato shaci faɗi da zato kawai suke ba wai bisa ilimi ba babu ilimi kan wannan abin da suke faɗa a'a jahilci ne da tsantsar kafirci da kuma tsantsar bijirewa wato ainihin abin da yake na gaskiya to wannan shine abin da suke boyewa suke karetawa, suke bijirewa wanda kuma ya bayyana gare su karara suka ga cewa gashi kiyamar ta afku ta tabbata ga ta nan sun samu kansu a cikinta ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله ce walau tara ya biyo baya da bayanin kuma halin da za su kasance idan kiyamar ta tsayu na tabbatar da abin da suke musawa na tashin alkiyama yayin da suka samu kansu wato ainihin gaban Allah subhanahu wata'ala shine walau tara da kuma a ce za ka gansu iz wuqifu ala rabbi lokacin da aka tsayar da su ga Allah ubangijinsu a nan sai aka ambaci mai ala rabbihim ga Allah ubangijinsu aka ambaci mai ismin rabb suna ar-rabb wanda yake nuni kan halitta kan kulawa kan komai da komai na buƙatuwar abin da halitta take buƙatuwa zuwa gare shi to Allah shi ne yake yin wannan abubuwa ne shi yake samar da su shi yake wanzar da su don haka shi ne mai arab an gane ba subhanahu wa ta'ala nuni akan cewa duk ababen da suka yi a nan duniya na ƙoƙarin neman ceto ga wani Allah na ƙoƙarin jingina kaza ga wani Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne mai yin abin a duniya sun musa wanda hakan ya bayu suka ƙi mai tsayuwa da kaɗaita Allah subhanahu wataala to amma kuma anan gashi sun tabbatar sun miƙa wuya to wannan shi ya bayu sai Allah ya mace mai ismin rabb ga Allah ubangijinsu kala sai Allah ya ce da su alaysa hadha bil haqq shin yanzu wannan ba gaskiya bane batun tashin alkiyama bai zama gaskiya ba gashi na kuna gani da idanuwanku أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ko kuma shi ma wannan abin da kuke gani a yanzu dabo dabo ne safi ne rufa idan da kamar da kuke rayawa a duniya ko kuma a'a ku ba kwa gani ne a'a gaskiya ce karawa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid saboda haka da can ka zanto cikin rab kana game da batu na alkiyama kana ma musawa nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun kana mai kau da kai kana mai bijirewa kana mai musawa to amma gashi yanzu wannan rufin cewa da kuke wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqrun ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون to yanzu an yaye wannan rufin fakashafuna anka gita'aka mu riga mun yaye wannan rufin gabarinka fa basaruka al-yawma hadid da haka a yau ganin gashi na yana cikin kaifinsa Tana ganin kaumi a bayyane gaskiya ta fito karara ba batun cewa ba ka gani ba batun cewa zuciya tana rufe ba batun cewa kunne bai ji ba batun cewa dabo dabo ne gaskiya ce shine alaysa hadha bil haqq shin yanzu wannan ba gaskiya bane qalu bala wa rabbina sai ta ce tabbas gaskiya ne wallahi ubangiji wannan lamari gaskiya ne har sai sun yi rantsuwa ma qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun sai Allah ya ce to ku ɗanɗani azabar wutar jahannam saboda abin da kuka zanto kuna yi na kafircewa Allah na kafircewa manzon Allah sallam na kafircewa tashin alkiyama to wannan shine ne sakamakon abin da kuke aiwatarwa shine walau tara in wuqifu da a ce zaka ga lokacin da aka tsayar da su ga Allah ubangijinsu abin nufi aka bijirar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wa uridu ala rabbika saffa laqad itimuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida shine yawma idin tu'raduna la takhafa minkum khafiya kowa da kowanku ya bayyana ƙarara babu wanda zai koyi ga Allah subhanahu wa ta'ala idan a duniya kuna ɓoye wa mutane al'amura to yanzu komai ya fito fili yawma tubla sarair komai a bayyane ke karara ya fito fili babu wani abin da zai boye an riga an bujuro da ku an tsayar da ku gaban Allah subhanahu wataala domin a tambaye ku kan abin da kuka yi bacin Allah ya riga ya sani amma dan ya tsayar da hujja domin cikar adalci na Allah subhanahu wataala shine walau tara idh wuqifu ala rabbi domin a tambaye su kan menene za su ce shine waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun ku tsayar da su lalle su ababan tambaya yau ba ku ba iya taimakekeniya ga junan ku waɗanda kuka bi waɗancan ba za ku iya taimakon su ba haka su ma ba za su iya taimakon ku ba shine malakum me ya same ku la tanasarun ba iya taimaka wa junanku me ya sami ku bacin kun yi da'awar haka a duniya yanzu kuma ya hakan ba ta kasance ba sai Allah ce bal a lamarin ba haka yake ba humul yawma mustaslimun su a yau masu miƙa wuya ne shine alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina shine suka ce haka yake mun rantse da Allah ubangijinmu haka lamarin yake gaskiya ne wannan lamari kamar yadda suka yi rantsuwa a nan duniya na ƙaryata cewa kiyama ba za ta tsayi ba to kuma haka a lahira za su yi rantsuwa don tabbatar da cewa kiyama din gaskiya ce domin gashi ta tabbata kamar yadda Allah ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'adan alayhi haqqan walakin akthara an-nas la ya'lamun sun rantse da Allah makurar rantsuwoyinsu cewa Allah ba zai tayar da wanda yake mutuwa ba in kana ka mutu magana ta riga ta kare bala tabbas Allah zai tayar da shi wa'adan alai haqqa wannan alƙawari ne ga shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma alƙawari ne wanda yake na gaskiya domin Allah bai saba alƙawarinsa wa'adan Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin akthara an-nas la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba sa sanin haka ba sa ganewa a sakamakon sun jahilci Allah subhanahu wa ta'ala da haka suka fifita kafirci akan musulunci suka fifita bata akan shari'a suka ainihin fifita ƙarya akan gaskiya a sakamakon sun jahilci waye Allah subhanahu wata'ala wanda wannan shi ba suke musa tashin alkiyama suke musa dukkan abin da zai kasance bayan mutuwa suke rikar wasu ababe a matsayin cewa su za su cece su su za su taimaka musu su za su kubutar da su daga dukkan wato ainihin wani abin cutarwa shine idu. qifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil Allah ya ce da su shin yanzu wannan ba gaskiya bane su ce eh gaskiya ne anan kaga Allah ya tabbatar da me zai yi magana da su su kafire amma cikin suratul Allah ya ce yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitabi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم cewa mahallin shahid Allah ba yi magana da su ba ranar alkiyama kuma Allah ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi to anan kuma gashi Allah qala Allah ya ce da su alaysa hadha bil haqq shin yanzu wannan batun na tashin alkiyama ba gaskiya bane qalu bala wa gaskiya ne wallahi ubangijin haka lamari. yake lallai kiyama gaskiya ce kaga nan Allah ya magana su can kuma an ce ba zai yi magana da su ba to wannan a nuni game da ita alkiyama mawaqif ne wato alkiyama ta kunshi zangogi daban-daban masu faɗi ta kunshi lokaci wanda yake mai faɗi mai tsayi da haka akwai lokacin da Allah ba zai yi magana da su ba akwai kuma lokacin da zai yi magana da sun da fadin zangon alkiyama kamar yadda Allah ce wa yasta'jilu laka bil azab wa lan yukhlifa Allah wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun lalle yini daya wajen Allah ubangijinka kamar shekara dubu ne daga abin da kuke kidayawa kuke lissafawa na nan duniya kamar yadda yace yudabbiru al-amra min as-sama ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu to da haka zango zango ne lokaci ne wanda yake mai faɗi akwai lokacin da Allah din ba zai magana da su ba akwai lokacin kuma da zai yi ainihin wato magana da su a subhanahu wataala kamar yadda Allah ne ya ce fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun wato ainihin idan aka yi busa cikin kaho to babu batun wasu dangantakoki dangantaka tsakanin su mutane kuma ba za su na tambayar junansu ba babu wani wanda zai tambaye wani cikin wato ainihin su halittu amma sai Allah kuma ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun wato shashin su ya fuskanci shashi suna masu tambayar juna can kuma ya ce ba za su tambayi juna ba ashe kaga akwai lokacin da zai zamana kowa ya firgice ya shiga cikin razani da haka ba zai ma iya tambaya ba ga dan uwansa me aiki ciki me faru akwai kuma lokacin da zai zamana suna tambayar junansu nuni akan cewa zango zango ne lokaci ne wanda yake mai fadi lokaci ne wanda yake ainihin mai tsayi kamar yadda Allah kuma ce fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan wato a wannan rana ba za a tambayi mutum ba da aljani game da zunubinsa amma kuma gashi Allah ce waqifuhum innahum mas'ul gashi kuma yace fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun nan kuma ya tabbatar da lalle za a tambaye su ashe kaga lokaci ne kan lokaci zango ne kan zango akwai halin da saurara kuma ba za a yi ba saboda mai tsananin lokacin da kuma Allah ya nuna wa halittu ya shiga cikin wato ainihin fushi game da abin da suka yi na taron yashi da bijirewa sakon da ya turo manzanninsa da shi sannan kuma daga baya sai Allah ya ainihin tambaye su subhanahu wata'ala tambaya ta tsayar da hujja ba wai tambaya ta neman sani ba ko ta neman ƙarin bayani ko ta bayyana abin da yake ciki a'a tambaya ta tsayar da hujja cewa kai ka zaba kanka shiga wuta ba tirsasa maka a ba saboda Allah ya riga ya bayyana komi da komi sako ya riga ya zo an gane ba wannan shi ne shi ne walautara idu kifu ala rabbihim kala alaysa hada bil haqq qalu bala wa rabbina za su ce haka yake wallahi ya Allah ubangijin wato su rantse da Allah subhanahu wa ta'ala su ce lamarin wato haka yake kala sai Allah ya ce to fazuqul azaba ko ainihin dandani ita wannan azaba ta wuta bima kuntum takfurun saboda abin da kuka zanto kuna kafircewa shine zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna iwaman wa rufatan a inna lamabusuna khalqan jadida wannan shine sakamakon su da suka fuskanta na azaba na wuta saboda abin da suka yi na kafircewa ayoyin mu inji Allah subhanahu wataala kuma suke cewa shin yanzu idan muka mutu muka zama kashishuwa muka riddige shin yanzu mu za a tayar da mu cikin wato ainihin wata halitta sabuwa shine wa yawma yuqradu alladhina kafaru ala an-nari alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun lokacin da za a bijirar da wato ainihin kafirai ga ainihin a wuta alaisa haza bil haqq sai a ce to shin yanzu wannan ba gaskiya bane batun kiyamar da ake da batun wuta batun azaba ba gaskiya bane za su ce gaskiya ne wallahi ubangiji to Allah ya ce to kudan dari azaba saboda abin da kuka zanto kun kasance kuna yi na kafircewa wannan lamari da ake gaya muku na bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda a lokacin za su nemi cewa to Allah a fidda mu daga wutar mana in dai muka koma kan abin da muke na kafirci to lalle ya Allah mu mun kasance a zalbe rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun sai Allah ce ka lakhsa'u fiha wa la tukallimun ku yi nesa cikin ita wuta kar ku kara min magana domin ku ka jawo kau ku kaka ainihin zaɓawa wato ainihin kanku haka wannan dukkan bayani ne a Allah subhanahu ta'ala yake yi domin faɗakarwa don mai hankali ya ɗauki abin lura ya yi imani ya ƙara komawa ga Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi na gaskiya wannan kuma nuni akan cewa ƙaryata tashin alƙiyama wato ainihin kafirci kafirci duk wanda ya kare tashin alkiyama to wannan bai daga cikin masu imani kafiri ne da haka ya zanto yadda da ranar kiyama yana daga cikin rukunai na imani guda shida kamar yadda yake cikin sahih bukhari sahih muslim hadisin abi huraira da kuma sahih muslim hadisin umar dan khattab lokacin da jibril alaihi salam ya zo yake manzo Allah tambaya menene imani cikin abin da manzo Allah ya lissafa masa akwai batun ne wato ainihin tashin alkiyama shine Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi lihi rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا to gaskiya tashin alkiyama gaskiya ne abu ne wanda yake tabbas hadisi ya tabbata cikin a sahihi bukhari da sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun cewa Allah ya ce dan adam ya min ya ya ya karyata ni kuma dan adam ya zage ni karyata wadda ya min shine cewa in ya mutu ba zan iya tare da shi ba sannan zagin da ya min jingina min da da yi cewa ina da da ina da da to kuma a ranar lahira gaskiyar za ta yi za ta ainihin bayyana ta fito fili karara shine a ah, kala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina kala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun Allah ya ce to shin wannan ba gaskiya bane sai a'a haka yake wallahi ubangiji mu gaskiya ne wannan lamari sannan zai zanto kuma can da aka ce Allah ba zai yi magana da su ba ma'ana magana ta tausayawa ta jin kai ta farantawa ba za su samu wannan ba an gane ba sai dai magana ta bayyana mai matsayinsu na abin da za su fuskanta na azaba na abin da za su fuskanta na wato ainihin ukuba da kuma tashin hankali ah, Allah ya tsare mu Allah ya samu dace to nan za mu tsaya kuma yau ita ce rana ta ƙarshe ranar da za mu rufe wannan tafsiri insha Allah ta'ala eh, kamar yadda muka fara abu na farko muna ƙara yi wa Allah godiya da yabo da jinjinawa da kauna da kambabawa bisa dama da ya bamu ta ainihin fara wato ainihin wannan tafsiri sannan kuma ya bamu iko da dama ta rufe wannan tafsirin a yau muna yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima da wannan dama da ya bamu subhanahu wa ta'ala abu na biyu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu wajen karɓar wannan aikin da muka yi ya sanya shi a cikin ma'aunin kyawawan ayyukan abin da ya abku na kurakurai na gajiyawa a sakamakonmu mu masu rauni gajiyayyu Allah ya yafe mana ya yafe mana ya ainihin gafarta mana abu na uku muna ainihin ƙara wato ainihin godiya ga ainihin yan uwa malamai da tullabil ilm wanda suke tare da mu a kodayaushe musamman babban limami na wannan masallaci na juma'a da kuma sauran na'ibo binsa da kuma ragowar malamai al'ulama wa tullabil ilm muna musu godiya kan haɗin kai da kuma ƙarfafawa da muka samu ta ɓangaren su kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da mafi alkhairin sakamako ya kyautata musu da mafi kyakkyawan abin kyautatawa kuma Allah ya kara daga darajarsu nan duniya da kuma lahira kuma Allah ya kankare musu dukkan wani abin da suke da shi na kurakurai kuma Allah ya yi musu dukkan wani abin da suke da shi na damuwa na kunci da sauran matsaloli na rayuwa ah, abu na hudu kuma ina godiya ga mai girma muhammad buhari bisa masauki da ya bani kuma ake ta ɗawainiya tun zuwa na kuma har iya zuwa yanzu ba a gama ba ana kan yi ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya saka masa da alkhairi kuma allah ya biya masa dukkanin bukatarsa na alkhairi dukkan abin da yake na sharri kuma allah ya tunkuɗe ga barinsa allah ya tunkuɗe ga barinsa abu na biyar kuma shine muna ƙara godiya ga shugabanni wanda suka shirya wannan tsari na wannan karatu har ya zo ya gudana bisa iko na Allah subhanahu ta'ala sannan kuma bisa yadda suka tsara bisa tsarinsu muna musu godiya a kan wannan akan Allah ya saka musu da dukkan abin da yake mafi alkhairin na sakamako sana abu na shida yan uwa na ɗalibai ƙanana wanda suke ba da haɗin kai wajen halartar wannan karatu su ma Allah ya saka musu da dukkanin alkhairi Allah ya saka musu da mafi kyawun sakamako Allah ya biya musu a dukkanin bukatu na alkhairi Allah ya nisantar da dukkan abin da yake na sharri barsu Allah kuma ya kara tabbatar da su akan wannan turba ta neman ilimi kuma akan wannan turba ta gaskiya ta ainihin riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa wato ainihin fahimtar a magabata na kure wanda abu na bakwai kuma shi ma aramma wanda yake ba mu gudunmawa wajen jan baki Allah ya saka masa da mafi alkhairin sakamako Allah ya kara daga darajarsa Allah ya kara fahimtar da shi littafin Allah kuma Allah ya kara tabbatar da tilawa ta kara inganta ta kara kwari kuma Allah ya biya masa dukkanin bukatu suna alkhairi dukkan wani sharri kuma Allah ya ainihin tunkuɗe masa sannan kuma sakatare na karanta tambayoyi kuma jagoran kula da tsarin tafsiri mala harun wanda shi ma bai gajiya ba wajen karɓar tambayoyi masu tambayoyi da kuma tace su ya ainihin karanta ɗan abin da Allah ya sanar da mu na ilimi in mun san abin da ya karanta mana tambaya mu ba da amsa a kai tunda nan fage ne ka zo na karatun tafsiri ba fage ba ne na fatawa to amma saboda kwaɗayin ka samu lada wajen Allah da kuma kwaɗayin sadar da alkhairi zuwa ga mutane wannan shi yake bayuwa ake amsa tambayoyi wanda wannan shi yasa ba na sanin me za a tambaye ni sai in ya karanta haka ne sai in ya karanta sannan zan san me aka tambaya sannan in iya tuno wani abu da Allah ya sanar da ni to kaga wannan ina nuna maka cewa ba abin da zai yi shi da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ba wani lokaci ina cewa wallahu a'lam wani lokaci kuma ce wallahu al-muwaffiq wato wannan abin da aka ambata na ilimi Allah ne ya datar eh Allah ne ya datar aka iya ambata sannan kuma cewa wallahu a'lam wannan abin da ake da shi na ilimin Allah ne ya bayar cikin takkar iliminsa ba wai korewar ba ce ko dabaraka Allah ne baka cikin abin da yake kankani wanda yake bai taka kara ba balle ya ainihin karya to ne ya kamata mu fahimci wannan kuma mu gane mu gane wannan mu kula da wannan sosai domin hakan zai ainihin taimaka mana wato ainihin kware da gaske Kware da gaske to Allah ya kara tabbatar da mu Allah kuma ya kara azurta mu da dukkan abin da yake na ainihin alkhairi kwarai da gaske kuma ga ɗan uwa babban malaminmu kuma masoyi wanda yake tuntubar mu lokaci bayan lokaci tare da shi ma ya tafi gabatar da gudunmawa ta karantarwa a wani bangare daga bangarorin ƙasar nan amma wannan bai hana ya fi kowa ya tuntuba ba ya ake ciki ya abubuwa suke gudana ya lamura suke kasancewa ba da wata matsala inda damuwa a yi bayani kaga wannan eh, kauna ce kuma daman wannan shine abin da yake asali ga wanda yake babba shugaba jagora ko da shi na tuntubar wanda yake jagoranta wanda yake kasansa yana tuntubar sa ina kaje ina zaka je me kai me kuma zaka yi me ka aiwatar me zaka aiwatar haka haka da shine asali ga uba game ga ɗansa to za ka. dan uwa malam umar hafizahullah ya rike wannan e, matsayi nasa na uba kuma malami jagora muna masa fatan Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya tabbatar da mu bisa littafin Allah bisa sunna ta manzal islam bisa fahimtar magabata na kware dole mu yi riko da tafarkin magabata na kware wanda wannan shine tsira shi zai kubutar da mu daga dukkan wani rudani daga dukkan wata hayaniya daga dukkan wata fitila shi yasa ko me zo mana to mu auna mu ga ya magabata suke akan abin to wannan shine ma'auni wanda zai tace mana abin da yake gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba abin da yake daidai da kuma abin da yake ba daidai ba Allah ka tabbatar da mu bisa wato ainihin alkur'ani da sunna kuma bisa fahimtar magabata na kwarai kuma Allah ka ƙara fahimtar da mu addininka ka kara azurta mu da yi domin ka subhanahu wa ta'ala wa bi hadha al-qadari kifaya walhamdulillahi rabbil alamin